matar sanu ki duba Allah matar sanu kuma ki bi shi ci gaba da hakuri Lai gaskiya da ni gina yanki shawara kawai zan zaba da ita kan sake ta ka ƙara ma wannan tunanin ko kusa ko alama ba zai yi ba me ya haɗa ka da sakinta yanzu ka duba dai a can ƙauye yarinyar nan sadiya sadiya yar makotanmu nan eh. haka ta dinga tatawa mijin nan rashin mutunci na safe daban na rana daban na dare daban ba ga shi ba ba ga danginsa ba <clears throat> ƙarshe ya sako ta da mijin ya sako ta tana zuwa gida ta yanke jiki ta faɗi inna lillahi ba kai ko ina bare ya halinsa sadiya sadiya ba Allahu akbar ta haka ina gargadanta ka ka nemar wa matarka yardar ubangiji kai ta mata addu'a zai zama tarihi Allah ya rufe asiri shikenan ne ba ga abin da kike so a shi ne zan je ne dan kashin gida to shuka za ka girbe kayanka mu shuka alhairi mu batun shari can baya mace mai biyayyar miji ta dace lallabi namiji kuma sun dace sannan mutunci Hari An yi bacci da mai nauyi ba ta aiki. Au, yau ba aiki ya mai hutu. Ajiya na yi da za ka fito mai hira da daddare ba ka fito ba. Ina ta tsuma yinka da ni da inna. A'a kina zama yin sa dai. An saba da hirar datsa. Shi ne za a zo a hira da yaya. Yana dawo a gaji. Wallahi. Ya rufa asiri. yaya yau in ka fita me za ka tawo min da shi eh? Faɗa? <laughs> Balangu nake da rake. Balangu. Balangun dai akwai za a iya samu. Amma rake ba sai a yi Ya akwai mana. a ce ba rake. To me hada ki da balangu yanzu ke ko wajen girman yi inna. da tsada fa da Allah a dinga zama a ƙasa domin kada ku zo kafin ku tafi kun gama lallatse mun kujeru ku ba ku iya zama a ƙasa ba sai ku zauna kan kujera ku yi wani kane kane in ita in ta zauna kan kujera ita ta dace ta zauna kan kujera yaka ce wasu ta ita karamar wake wake sa'a me haka ne me haka ne Allah dan kai hakuri ba komai nan din ma ya fi daɗi sai ka ɗan mai ɗiyan ƙafafuwa wallahi inda wallahi matar ya yi nan gaba ɗaya ba ta da mutunci kullum a cikin yi mana rashin mutunci take ba ma yake ni rashin mutuncin da take yake nema ba na jin Ke! ya isa na ce komai zafi eh, maganin ka dinga wa matan nan taka magana komai zafi maganin sa Allah abin da kai hakuri da shi sai ka ga karshen sa kar ka sa ranka kaji kare da ni ba ka ƙara ma wasu wannan abubuwan duk ba a yi su shedan da yake maka zuga wannan musa yake maka abun ne kana aiwatarwa kuma kai yafi farin ciki da kai a wannan kar ka yi a yi haƙuri zai wuce insha ka ji mata a jihar kai sallah yaya ya baki takardar mm, can ya ki bani takarda ya ki sake na don girma Allah hmm. yanzu komai da kika sani irin na cin mutunci baki gwada mishi ba abin da ban mai ba amma ya bani takarda ya ki wala san me yake nufi ba an yana ta ce wannan dan bakin ciki ne bakin ciki ke da ai ko bakin ciki yake miki domin kuwa ni fa yanzu har mun haɗu da wani alhajin ga miki abokina ne har mun yi magana da shi saboda ya ga ki wannan wanda muka yi a wajen bikin eh. ya gani ya ce ya wannan fa wai sai na miki bukin saboda in kika same shi wallahi tallahi komai na rayuwa ke dai sai dai ki gano ki yi wa wani ma ba dai a ce wai kin zo kina neman kaka na kayi ba wannan mutumin dan bakin ciki ne dan bakin ciki ban ah. taba ganin mutum dan bakin ciki irin wannan ba in ba bakin ciki ba ka sake ni ka sallame ni in je in ci arziki amma ka ki wallahi gida mutumin nan zai iya baki da moto in ga miki yana nan ɗazun nan muka waya da shi na ce nan zan zo shi ne ma kika ga na zo ba ma shiri na ce bari in taso in zo in ji saboda na san yadda muka rabu da ke shekaran jiya Allah ya isa tsakanina da mutumin nan na ce Allah ya isa to ke ki ga ya wasu umman kuma na akan cewa ga abubuwan da yake miki ba kya jin daɗi in ya so sai su yi shi magana sai dai su ce a gyara ni kuma da nake son ya sallame ni kuma fa haka ne to yanzu kina ganin ne mafita bar shi banne da shi banne da shi na san me zan mai bar zancen nan banne da shi na san me zan ni da ha ina munna na ce yanzu shikenan kawata fure take har na fara jin daɗi ki bari ki bar ni da shi daidai da shi nake zan yi maganin sa har gora fa ya bani mutumin naki alhaji musa har kore ya bani dubu ɗari ya bani to ni kuma ya baki dubu ɗari ni kuma sai gida da mota a sai baki abin da ya fi gida da mota ke dai kawai yanzu kokari zaki duk abin da ya kamata ki yayi ya sallame ki ki fito ki da an ma zan miki transfer dama kan din naki yana amfani yana amfani zan tura miki da koda 20k ne sai ki ƙara siyan cosmetics saboda in fara gyagijewa kafin in fita in fita shar wallahi ki fita shar in ci zabarci na gaskiya kina da matsala ke ma kanki tijara kala kala na ce ki mishi ki girki ki wannan ki ki wanka ki ki wanki duk wannan kakki damu duk sai ki ga ya gaji ya ce ta fara ki banni da shi to gaskiya ki san na san ta inda zan fito mai nan da dan lokaci ba ni lokaci kaɗan banni da shi mu dan bari zuwa nan da gobe mu kara gani ba dai ba zan gaji da zuriya ba kai ki damu yawa saboda na san ba na so ba ya sake ni ba da wata ce ma fa nan dai kawai mu masu tsoron Allah ne da wata ce wallahi da auren nata za ta tafi ta je ta samu dan abin da ta samu shi banni da shi idan ya ki saki na ko sai na danne shi da fulo cikin dare a'a kaki wannan ba wannan sai na danne shi da fulo cikin dare a'a kaki wannan karki wannan to gara ya sake ni zai sake ki idan ki bi shi ta hanyar da muka tsara sai na danne shi da bulo cikin dare da safe in ce ya mutu ba zan iya yawon zuwa shaida ba fa ha ba da Allah da annabi ni wallahi tallahi inna ni wannan bangaren in dai za a dinga bari na da yunwa ni wallahi ban ga amfani na zuwa na kanan nan ba na wannan binnin ba wallahi aba tsakani da Allah abinci sai ka yi kamar kanan sai hanjin cikinka sun fara yi maka sallama da cikinka, ka tukuna kafin a baka abinci tsakani da Allah wallahi na gaji da wannan ni don Allah ki ke ni in tafi gida. Ke a titi Na'am. To ya zan yi in na kwashi ko ciki idan ya ce yana so ko ai dole in ba a bashi ba dole me shi zai yi magana ko? A to da yake so ba sai ya samu ba zai ci dole. Ai sai ya samu dole ko? Ki ja baki ki ki jira. To cinye ni. Cinye ni gani a zaune ai tunda ba za ki jira ba cinye. To inna da kin san dai yunwa dai ba ta da hakuri ko ni na sa ba kin san dai a ƙauye dai kafin in gama in kika bani koko kan kokon nan ya tsirga kin bani dumame kan dumaman nan ya tsirga kin bani mm, tsaba da gero ko da wake ko. To inda kake da Dare yayi na dora da tuwo. Inda ka isa ke. To nan ta yaya ko tsakani da Allah in abincin za a baka ma dan hinkon nan a wani dan abu hakan nan. In da kika sanya makalan a hakuri ni me zan yi da wannan abinci? To ai na ce miki ki tattara mu. Shi ma din fa sai fa yaya fa ya kawo. Wallahi na gaji. Tunda ba za ki iya jira ba. Ki tashi ki je ki dafa da kanki. Ina na iya murda wannan abattata. Ma ga kurin ma lalata mata ta zo kina gani. Ba ni nake ma iya magana ke ba ki iya magana. kina ta daga murya kina ta daga murya ki rufa min asiriya da muka zo lafiya mu koma lafiya. Kai yarinyar nan ta canja mana halittu. Hmm, he ya karbi yana nan ai. dasa ta zai yi umma to me za a yi da fitinan ne ke me ake yi da fitina ita fitina menene riba ta me amfanin ta hmm? a zauna lafiyan ai yafi komai ki hakuri ya dawo ya kawo miki abincin kin ji idan ya zo ya kawo sai ki tattara da nawa da naki duk sai ki cinye tun da ke ciki kika kawo bane ai kuma tausayin ki ba zai ni in hakan ba a to da ki rinka min mita ni kamar gara ki tattara ki cinye duka ko a ce cikajin bane ko sallallahu ah. zan rubuta ah. bakin naki zan rubuta bakin nakin biki bare ba na kuma waje ki ce ba zan yi magana ba tsakani da Allah zan tashi miki duka a gidan nan da matan nan ta zo ta ci mutuncin mu gara ni inda keke ke ba fa yin wannan bakin ke ji fa inna tsanin na da dangana. Ina jira sai an bani. Ni ma ina da ita wallahi ina amma dai kina gani ko azumi ko yanda kake kai shi fa a diga ce kake kai shi fa. To yaron nan dai ai ina ta iya kokarin sa ko? Yana iya bakin kokarin sa da mu. Ina jin yanzu ya manta da ni. To Allah ya sa ya manta da ke din. Kin ga kafin gida ke cin ya rabi bangare na. Sai a san yanda za. wallahi tana ji tana ji na ta zo ta dora girkin ne ba za ta zo ta dora mu Allah ki bari mana ba ki gudun fitina tashi ki je ki duba idan da itace ki babba ka wuta kawai yanzu na sai ki dafa na tunda muka zo binnin nan kin ga itace balanta na kara yaya ina jin ka ni wata magana ce nake so mu kai mai muhimmanci hmm. ni a yanda na gama na gama fuskantar kwakwatun ina dan karami ita irin mutane ne da Allah halitta a ta zalunta sa ana cutar su suna shiru su ba sa son wai su ga wai ka cuce su wai ba sa so su ga ranka ya ɓaci kuma ba zai yiwu ba ita rayuwar rayuwar ƙauye da ta birni nan ba ɗaya bace kuma aka ce komai za a yi maka kai shiru to ana nan wata rana za a kai ka bango a cutar da mutum ni a gani na mafita guda ɗaya ce ta abin kuma za ta faɗa ma ka wannan tunda ai ba saba mata kai kuma ba za ta iya ma baki ba za ta iya cewa lallai kar kai ba ƙaro aure shi ne za ka zauna lafiya ka zauna lafiya a gidanka kai duk abin da ka ga dama in ka fuskanci nan zaɓa ta ma rai ka tafi can amma a ce kullum kullum ranka a ɓace raina a ɓace ga gwaggwa ta zo ran ɓace wanne za a ji wannan ma ni ɗin Allah ya sa ni ɗin ma banda dai Allah haɗa da yayan nagari da yanzu ba ina gangare ba wajen suba dali ina sai da maru ko ina ko ina in tara mutum su kama wuƙa to Allah ya taimakon kai ne yana to kuma kaga duk da shawara ta ka ta yi da abun duba kuma Allah ya dana yi ka kure min komai ka ga mai mu ka kure min dadi na <laughs> insha Allah sarki wanda za a yi ke Allah ya tabbata da alheri sun gama kenan an gama insha Allah Allah ya kara buɗe Allah ya kara dubin dubata arziki dillinka Allah kuma ya raba ka da matsaloli har na cikin gidanka samun waje kuturu da rawan gada falon nawa kuka mayar min haka kamar dustbin na ci shannu da zuwa na kora da ruwa zaki za ku ci abinci ku babbaje min haka jira kuke ni baiwa ku ce in zo in kwashe muku kun ci abinci kun cika ciki yayi maku karo kun kwanta kuna ta tusa duk kun me min falo da warin tusa saboda ba a saba ba ba za a tattara a kai dosbin ba kawai sai a ci abinci a kwanta? uwar ki ce fa wannan ni kuma kanwar ki ce fa anta amma kullun a cikin hayaniya kike da mu anti uwar miji ai ba uwa bace ba ko kin taba ganin inda uwar miji ta zama uwa ko kin taba ganin inda kanwar miji ta zama yar uwa ni a sani na haka ni to ki kiyaye ni ki tashi ki tattara min wannan abun ki kai min waje dan yau wannan kwalon nawa sai ne mai wankan tsarki duk kun bi kun cika min shi da warin tusa da girman ki ki dinga ki kwanta ki dinga burga tusa ke da Allah gafara da ai sai kwalara ta kama mutum abin da za ta ce mata ce ba babu farki ba ta rage kuma farki ba ta kin ji ki ta amma in fa mahaifiyar mijinta ce ke fa babu komai komai zafi maganin sa ki haƙuri don kawo mun ci abinci a fadar ta dinga cewa wai kwalara wai za ta same ta to mun tana nema za ta samu ki ba man san ma na gice nan tashi ki tashi ki je ki kai ki ki share mata ƙawata. Ai baki sani ba, ai na ɗau ki kuma na yadda da su. Ai jira nake kawai ya dawo in ɗau mataki. Shi ɗinwa, Allah rabu da shi. Wannan shaka tafin traveling agency, solo nan, sanda zan gama da shi minti nawa ne. 那。 Nafisa, ina abinci da naji anan. Magana nake ina abinci da naji. Eh? Ka tambayi kaza hanyar rafi, ai sai ka tambayi agwagwa ka sha labari. Abinci ka ban ajiya? Ka ban ajiyan abinci da ka ajiye ka ce ga abinci? In maka gadinsa ko an ce maka gadin abinci nake yi. Eh? Kai me yasa wani lokaci baka da fahimta baka da kan gado? Ka fito kai wani gandan gardan ka ce min wai ina abinci yake. Ajiyan abinci ka bani ko gadin abinci na fito yi. Ba ki ga soyayya gurin nan baki ke yin wannan maganganu. Wannan matsala ka ce ba tawa ba. Gaskiya magana domin Allah. Bai kamata ba abin da kike. Mijinki ne fa na aure sunan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi kike dagawa harshe? Bai dace ba. Ke tsohuwa. Wannan ba tarbiyya ba. Ke tsohuwa. Bari tashi kiga tsayi na. Me zaki to? Ki kiyaye ni in kina cin ƙasa. Ki kiyaye ni. gani a waje a ko'ina kala tarbiyyar gida su yake na duk sanin za a ɗauki mataki akan matan nan sai ki ce umar ki rabu da wannan yarinyar ki rabu da wannan yarinyar ka zauna zauna ku zauna bayo bayana Wala ba ki ga komai ba matukuna. Allah. kuma idan wannan rashin mutuncin naki a da inda mutuncin mutuncin yarinyar nan da ga yau ya kare a cikin gidan nan wallahi ya kare a cikin gidan nan ki tashi ki kwashe kayan ki ki bar gidan nan na saki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da ka ba shi dan wannan kofar da abin da nake nawa ki ya hakuri ki zaman ki ta zauna ina ta me wallahi ban zama kiki <laughs> abu da yarinyar nan. Duk abin da take yi kane mata addu'a za ta daina. Na ki haƙuri. Abin ya yi yawa. <laughs> Ya yi yawa. Ba mu san me zai zo faru kuma bayan wannan. Ban ji daɗi ba. Kar ki tafi. Dan Allah ina ki nake bacci mana. Aje a gaida su. Amma ya bin ya kaɗan ai wanda ta fata da. A Allah. Ba tarbiyya ce da ita ba wannan wallahi kaddara ce tsotsayi yasa na aure yarinyar. Wallahi tsotsayi yasa na aure. Ban ji daɗin abin da ya faru ba. Da na san ce za ta kasance da ban zo garin nan ba. Don Allah in nake shiru, don Allah in nake shiru. Mene ne kuka yi? Yana ce zama sanadi na tsiya. A ina. Ya saki yarinyar nan. Alhamdulillah. Kamar ya Alhamdulillah ka burge ni haya. Ni fa Allah ne fa kani dai ba sakarwa matarsa tun da aka za aka waye aka zo lokacin ilimi amma da lokacin jahiliya ne da tun na da sakin yarinya saboda a kwakwara aka haife ka garin mahaukata ni kukan da kike ne ban san me dalilin sa ba yarinya ta tafi in kanwa ka aka sako ta zaka ji daɗi a to in kai hali mara kyau ita ta ji to dan baka nan abin da ta yi anan cikin ka san me ma ya faru ma yaya ma ah. wai kawai an yaya ya ajiye mana abincin da yake siyowa din yake siyo mana muke ci mm. wai kawai ya aje kafin ya kira mu mu zo mu ci daman yunwa ni ta ishe ni wai muna zuwa falon babu abincin ta dauke wai daga yana tambaya ta abincin kin san na su waye kwa wai shikenan wai sai ta ce wai koma na waye irin tana wannan zancen nan nata nan na yan tasha din na rashin hankali eh shine wai kawai ta tashi ma wai duk wannan bai ishe ta ba kawai ta tashi wai ta wai ta ta maru inna har rashin mutuncin nata ya kai ga haka wai ita ce ta mari inna kuma yaya ta ka kashe ta ko ko tana ina ya wuce dan Allah ku ban maganar nan ita fa tana shedan ne fa tana ina dan Allah tana ina ka bar dai wannan magana ai ta ya gaya mata dukan da ta sha a nan gurin ai ba za ta sake ta kare wani shi irin wannan abin da ta yi ko wani wajen ta je ba za ta kare ba kuma zamani da ita ya kare abin Allah da ya tsare ba zan yi azumi 61 ba amma wallahi da ina gidan nan kashe ta ba saboda mahaukaci ne kai to ya za ta mara mu ka daina irin wannan mummunan zancen wallahi maman shi fa aka aka mara ko kaka kasa aka mara zan miki duka fa eh wallahi da wallahi Dan Allah ya yi. Shege da na dawara uwa kyare da. Na nan sani. Kai ka dawo da ni. Wayo. Da na koma gida da ban ga wannan masifar a da ba. Wayo. to ne zan koma ina gargaɗanta ku da ku nemi matan aure na gari don kar a kuma fada wata matsala Allah ya muku Ta shi mu je ko na yi wannan tafiyar wallahi ta tsaye shi kika zo har da naki tafi hmm. eh ya so ne ma ki dan zauna tukunan nan gaba da wata ɗaya biyu zauna a nan wata biyu haka sannan in ma za ki koma ki koma. Gida nan ma dindindin. A'a ai kun san dai can ma da akwai yara a gaba na marayu. Ai ba zai yi in dawo in zauna tare da ku ba dama dai kawai ta ne bari in zo in ga lafiyar ku. Kuma aka zo aka samu wannan al'amari mara daɗi. Amma mai ta addu'a Ubangiji ya sa hakan ne mafificin alheri a garin mu. Hmm, Menene? <laughs> Shakiya. Zaman bari sai gobe. Saboda me? in ƙara cin abincin da ya yake ka dan Allah dan annabi yanzu yanzu dai in aka fita hanya ku biya ta ce ka karban musu sai su tafi da shi yaushe za mu kayan shikenan ah, wannan shi sa bakin nata da ka ganshi dan matsoyi da ka gaba ina jin ciki da falo ne a ciki kuma da da wannan ita take bi na ma ba a ce ko wata gudaye a ce kusan tagwaye ne mu gaskiya yawwa ai na tuno eh. ko na abu da nake so dama zan miki magana Allah saba ta za ka bi ta ba kin ga wannan kin ga wannan gashi da yake bari to ani sai zama na ga wannan abu kaman burushi nayi nayi babu yadda ban yi da shi ba akan wannan ɗin kamar zabuwa kai wannan dan tolan na kanta me hada ka da wannan abun na arna wani dan bal ne wai suke kokaya da danan ne ne na kuma harkar kwandan kafa to maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cewa duk abin da kake so kana tare da shi a ni sana'a kin ga yanzu Neymar Neymar a sati ɗaya iya ɗaukar kusan miliyan talatin ina ruwan ka da shi eh, ka je ka tura wulbaro yaro ka je ka yi aikin burkila ka yi leburanci ka samu halalin ka. to abin da ka da shi batun kana kuruciya sai daga girma za ka ci da kai rakam turin baro ba ka fi karfin shirin baro ba ya kawo yan mata su rinka gani yan mata su rinka gani na ni dai ba za ka bi ne ba za ka bi ne da wannan cirokin a ya yaushe nan dawo to to na rufe singa wannan bata samu wani abin da miji bane ne har yanzu <laughs> ai wannan he sarkin noma ne zai iya auren ta <laughs> mu je kai kuma kai ka auri yan sarkin noman ba kai kai shige mu tafi magana niya inda za ka je da wanta ne ba kicin aka ce ki shiga fa shinkafa ta shinkafa hanya kicin wallahi kin je gida yau yarinya tuwon da ne kuka yana eh, sai wallahi ah, ya ka tun da a he na zama dan bar zan tafi da ki ringe na ma ma ya finki tukuna kika to mun haka wanda gudu ke zan sufin zan tafi da ki in na zama in na zama sakin kuliya yawwa hello kawata ya aka yi gida ya abubuwan ne to wallahi ki saki ki bar wannan lokacin kar ki bari yau ta wuce ka saboda idan kika bari yau ta wuce wallahi mun yi asara ba karama ba a haba dai ki ce in tashi in rawa in juyi. to maza maza ki zo su domin akwai connection mai karfi wallahi hmm ba za ki gane ba ne sai dai kin zo din ko kuma kawai in zo in dauke ki a da moto a hannuna kawai dai in zo in dauke ki zai fi ma sauki ko da 'yan kayayyakin ki wanda kike bukata. kai na miki munna sosai da sosai kai kawata kina wuta fa kin yi bala'i <laughs> wallahi na ji daɗi jina nake kamar sallah Ai yanzu zan buga mishi dai na ma dai na ma tuna min yanzu nan zan mai albishir ki taho dai da ki yau dai kin yaki ce kin huta da masifa da bala'i shikenan a ji a karata mm abin musu gayyar tsiya to shikenan ok <laughs> ina yin ki wallahi ko ba kowa shikenan sai kin iso ai kin fiye zumobi kin ce ga kina na ci ki jira to wanne za a yi a ciki in zo din ne ko kuma za ki zo to shikenan jira ni ba ni minti goma ga ni nan zuwa zan zo in dauke ki ok to shikenan sai na iso baba ta hantar ki

To me zai? Karkari ya ce zai dake ni ya daddake ni na kara gaba. Kin dai rama. Biya. Tun da kin daki uwarsa. Wannan abin zai dade a ran shi. Yana mishi ciwo. Ai hmm. bakin ciki ne surkata da ke surka. Sai in ci kare na ba. Wannan yanzu buri yanzu dai kina gama idda za Wake ta idda. Abu zaki a a. Ke banda abinki kuma ana dan taba kidi. Ai ana taba. Ke ba zan fa idda ba. inda ku ba zan ba in na tashi auren na yi yanzu dai ba wani lokaci kawai zan ce zan fara hada balance wata kina son kuɗi ina yanzu in kin ce in yi idda wata nawa zan yi idda iddan ma wai wata nawa ce ma Ah, A uku ne ko? To ya zaki ukun nan ce. Ba zan iya ba. wala wata uku ba zan iya ba. zaki dan ci ai ba zai gagara. A'a bari idan na tashi. A'a samu mijin na tashi wani auren sai in yi istibra'i sai in hada da injin gaba daya. Shike na sai ki kare <laughs> a baka wata wallahi kina wuta shi yasa ke gani cewa na na fa in yi iddan kila na ga abubuwa da kyau na da gara dai in daure in dan yi wata uku <laughs> ta gano abin da ta gani a da da na ga yake ai kila na yi dan abubu na ga da abin da haske yanzu dai zamu na mu fara shirin din din da abin da zamu samu ya wannan alaji na Abuja nan wanda kika bani labari Alhaji shi ah! ai shi wannan tafiyayya za mu kafan mu za mu dauka mu tafi can shi kenan ba zai iya zuwa ba saboda Kano ina wannan Alhaji mhm. D ya kasai din nan awwal ya kasai ina yake shi yana nan ce miki duk wa'annan ki Allah ake so ake a zahirin gaskiya ni abin da nake so da ke rikon amana kin zan shi mutum duk da Allah halicce shi ko girmansa i kai girma ko in dai bai da amana to za ki tarar mutum ne mutum mutum ai dama mutum yawwa kin ga baiwa Allah nan ba ta sallah ba ta iya girki ba kullun da daddare kullun da daddare da safa da rana tusa ta mai da ita aikin yi ga kazanta ba ta wanke-wanke ba ga ba ta girki ba ta kuma iya shi ba ma ga kai abun da ya shi nan da yawa yake da huka shi yasa na ga ya dace ke din in kawo ki kuma in gabatar da ke a wajen shi yayana amma abin da nake so da ke kake bari ta to ya zan in bari ta sani ni da nake so in zo mai gurbinta so nake fada da zaran na shiro ta fice shikenan ka bar gida ni yawa abin da nake bukata kenan ni ma bukata haka wannan maganar ni da kai sirri ce yawa ba na son kowa ya sani shikenan yawa shine kawai saboda ban alfa yan yan ba To, kisa dai abubuwa ne da suke ta gabata ba wai sai mun tsaya muna ta wasu maganganu na bata lokaci ana ta magana ɗaya kuma kuma baya je a zama zuwa dai abubuwan duk da suka kamata a mu sani mu riga mun sani mu tsakanin da ko ba haka ba amma ni dai ban sani ba ko akwai wani abu ke da yake so zaki ba da yanda ka shirya kawai ya kamata ki magana sai ki dan daga murya Ba ba ni duk yanda kace haka za a yi to shikenan babu matsala ni abin da nake ganin ya kamata a yi shine Ah, duk irin abubuwa da ake na al'ada da ake yi na yadda ake ganin za a yi aure da sauransu din nan ya kamata a a gabatar da su to abinda nake so suke faɗa a gida cewa da mm, na so za a turo can manya na za su zo a gabatar da abin da ya kamata a gabatar <clears throat> tunda dai na riga na amince na ba da hankalin ke kuma na ganin babu wata matsala da za a iya samu kuma haka ba gaskiya ne insha Allah zan gaya musu yanzu ina koma gida zan fara gaya umma in ya so ita kuma sai ta gaya abba yawwa to abin da nake ganin ya kamata a yi amma kana ganin kamar yaushe za su zo mutanen a to ai ya daga bangaren ka ai sai kin faɗa musu tukunna su kuma sun zama sun shirya sun zama ready in ya so sai ki sanar da ni sai ku ga gaya musu wasu ko ba yawwa ita ba muna kwata tunanin su ba to shikenan ba komai eh, sun gaya musu sun gaya ma to yawa ba yawa Wallahi. To <laughs> eh, yanzu me za a girka maka kafin ka manta da kullum ka. A'a to ake mun da abinki. Ni fa duk abin da kika girka. Mm. Ina sa. ɗauko maka farfesun ɗin nan na jiya mai daɗi eh amma kin sai ma to miyan kuka kin cika yaji da yawa ce yau ka kisa yaji kin san nan ina da ciwon ina da gaskiya ne to zan samu dai yanda za a yi to me ya ki? Ake! Me haka? Ka bani hanya. Yau sai dai a yi ta ta kare ni da ita a gidan nan. Dama ke munafuka ce? Munafuka? Na gane. Na gane matsayinki. To yau dama na tabbatar da ba ki da hankali. To asirin ku ya tono. Ashe dama kana zagawa wajenta. Ni kana nan shi yasa kake cin mutunci na kake mun wulaƙanci. An yi miki kika an yi miki? Yayi to. Ki fa bari fa nace. Matsa mun. An ki Ka matsa mun. An ki Masu miji. Sannu na sannu ka tabara. Sannu ka tabara. Da kina son matsa mun kai wasu rere da shi. Matsa mun. Na ce ka matsa mun. Ka matsa mun. Ka matsa mun. Ka matsa mun. Ba kai na zo kashewa ba ita na zo kashewa. Ke dai ni ki kashe. Ita na zo kashewa. Ita na zo kashewa a gidan nan. Ga kanan mara hankali mara mutunci. A ayi ta ta kare. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Kaga da Allah yi mutuwan kasko a wajen nan daga ni hakku. To.

Wai dama kin san wannan makwacin yarinya? Na san ta mana kawata ce fa. Kawarki? Wallahi kawata ce. Ai ni ce dama na shirya mata komai da komai. Kai baka gamu da ce yarinya nan ba? Na ganta ai al'amari ne wannan tabbatacce kuma shiryayye yaya sai dai ka yi haƙuri da abin da ka bi kuma ka gani to ai abin da ya bani mamaki ya aka ita ta santa eh mu muka shirya ni da gwaggo dama gwaggo ta da tsarin tana so ka ƙara aure na farko juya ce ba ta haihuwa ko muzuru ba ta ko bari ba ta taɓa yi a gidan nan ba kuma duk wani wulakanci da take ma da wani kungiya kungiya da shirye-shirye wannan kawata ce ta sani to don haka in ta shigo gidan nan ba za ta so ta kwatanta abin da ta wannan ba saboda ta san akwai ni ya shi ne muka shiryo wata ke ta marmara kuma ka ce aure kuma gashi kai da kanka ba gashi yanzu ka canza ba ni ma kwanshar baka ga wanka ba ya daɗu. akwai damuwa sai fa yi da gaske matan nan wallahi in ka ba za ta iya dawowa ke ina ƙauye kai baka nan ta zo da wuka duk za ta kashe mu zan ba ku tauri tana ikirarin sai a yi mutuwar kasko zan ba ku maganin ina Gwanda da ni a duk dai ku bari yanzu na san maganin abin da zai. Na san me zan yi ba za ta ƙara da mu. Ni wallahi na kasa zaune na kasa tsaye. Amma dai ka tabbata ta yi Ta tafi, ta tafi. Ka je wajen saƙon nan da na tura ka. To. Eh, eh, eh. Ina ƙauye mahautar unguwanmu. Ni kadai ake sai kowa ya tashi sai in kai karfe ɗayan dare a mahauta. Na na na kuda. Ya nuna muka. Ta banza.

sun dace sannan mutuncin na gabari ba